Hukumar alhazan Najeriya ta ce za a binciki dalilin da ya sanya wasu alhazan jirgin yawo suka gudanar da zanga-zanga a filin saukar jiragen sama na Malam Aminu Kano don rashin jigilarsu zuwa Saudiya. A sanarwar da jami'an labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta fitar, ta ce hukumar bata samu korafi na kalubale daga duk kamfanonin da ta yi rijista na jirgin yawo ba har aka kammala jigila alhazan. Akwai inda ma har na ga sabon salo suna postin ma a platform na hukumar alhazai ta kasa cewa sun suma sun ɗibi alhazai kasa sun ɗibi alhazai sama da kaza yawancin su kasan dama ba sa ma fara kwasan alhazai sai kusan sati ɗaya kafin a rufe airport to lallai a sanar a kawo ƙara dakile irin wa'annan hanyoyin da za a samu a yi yaudara da sauransu nan ta yadda duk wanda ya biya kuɗinsa ya san abin da ya biya. A nan maka kuma shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar ya ce za a bullo da wata shaida ga alhazai musamman don rage cunkoso a tantunan muna daga 'yan alfarma wannan ya biyo bayan korafin wasu alhazai ne da muka kawo muku a makon jiya. Wanda katin nan ba za a bayyana shi ba sai an shigo nan ƙasan kowane alhaji lokacin nan za a yi masa katin da hotonsa wanda shi ne zai zama shaidarsa na shiga mota zuwa mina zuwa arafa zuwa muzdalifa kuma shi ne zai zama shaidarsa da za a ba shi katifa a yayin zamansa a mina so dukkan alhajin da ya zo bai da wannan katin to an san cewa ba alhaji ne da ya biyo wannan jihar ba sai zai nemi inda ya biya kudinsa domin ya nemi inda zai zauna saboda dole a ɗauki wannan mataki na ganin cewa an daina barin mutane saboda kawai maganan ƙasa ɗaya ko sanayya su zo su takura ma mutanen da suke da haƙƙi a kansu ba alhajin wannan sheman kake ba kuma ba alhajin najeriya da kake da shaidan aikin hajjin wannan shekaran ba ne ba ka zo in wani ne ka zo ziyara a iya sanarwa ya fito ku gana amma ka shige shema daga ziyara kai ma ka je ka janye katifan wani ka kwanta to za a kokari a ga cewa an magance wannan sannan dole ne mu gaya ma kanmu gaskiya da jihohi da kamfanoni kowa duk wanda ya zo zai zauna a wannan wurin katifarsa ɗaya ta ka'ida da aka bashi amma babu wani babba da zai zo a ce an ware mishi wurin mutum goma a ce kawai su manyan mutane su biyu ko su uku su zauna sauran mutum bakwai din su takura a wani wuri din shi ma wannan abu ne da za mu sa ido in Allah ya raya mu in ma ba ma nan to za mu ba da shawarar cewa a sa ido domin shi ma yana kawo yana taimaka wurin cunkoso. Tuni aka fara jigilar dawo da alhazan gida bayan kammala aikin hajji. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.